Cette cérémonie est l'aboutissement de plusieurs mois de laborieuses préparations, de négociations, Shugaban hukumar zaben kasar Nijar Metro Isaka Sunna kenan a yayin bikin rattaba hannu a kan takardun da ke tabbatar da bayar da kwangilar haɗa kundin rajistar zaɓe irin na zamani. Kamfanin jimalto na ƙasar Faransa ne ya yi nasarar samun wannan kwangila bayan tankaɗe da laurayar takardun kamfanoni kimanin sha takwas. da suka nuna sha'awar samun wannan aiki da zai laƙume miliyar ko biliyan sha tara da ɗigo shida na sefa kuma a cewar kakakin hukumar ta seni na fi oda a bisa cancanta ne suka zaɓi jemalto domin gudanar da wannan aiki da aka diba takardun da suka aiko Eh, bisa kan irin aikin da suka yi a ƙasashe kuma da irin wanda muke so a yi a Nijar eh, da sanin girman ƙasanmu da sanin yanayi na ƙasanmu cewa da iska da wani ruwa da sauransu a bisa wannan ne da aka zamna aka diba aka ga wanda ya dace cewa ya yi wannan aikin shine jamarto wata sha shida ne za su yi duka su kammala wannan aikin habba da kati na zaɓe don kun san sa doka wadda aka wa gyaran huska ta ƙasa mai kula da tsarin zaɓe ita ce ta ce yanzu duk zaɓen da za mu yi a nan ƙasar mu ta Nijar sai da girgam na zamani don bayan jerin suna masu zaɓe sai an ɗauki hoton mutum kuma da dangwala yatsa wanda ake ci a faranta. wakilin kamfanin jamalto a wurin wannan biki jean michel dovieb wanne ya nuna farin ciki da samun wannan kwangila ya tabbatar da cewa za su ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar samun nasarar aikin da aka ba su. Nous avons pris la mesure de l'enjeu et prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que ce projet soit une réussite. A kan idan wasu daga cikin 'yan siyasa na ɓangaren jam'iyyu masu mulki ne aka rattaba hannu a kan wannan yarjejeniya ga abin da Abubakar Sabo na jam'iyyar PNDS tarayya ke cewa. wa gare mu yan siyasa babban rana ce yanzu duk zaben da za a yi Nijar ba ka iya yin zabe da yawa kuma mutum guda mutum guda zai zama tunda da inda ka yi ko suna ka sake da inda ka saya tsaka insha Allah ana gane kai ne ka riga ka yi kenan shikenan sai a soke sunanka tsarin jadawalin hukumar Seni ya nuni da cewa a watan Mayu 2020 ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da ake sa ran kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a farkon shekarar 2021 sai dai kawo yanzu 'yan adawa na ci gaba da ƙauracewa ayyukan na hukumar zaɓe saboda a cewar su haramtacciya ce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.